abinda sunna ta ce ka ga ya kana so nemi izini wurin iyayenta in ka nemi izini suka baka sai a je a zauna ba lungu za a shiga ba jama'a ku duba ba lungu ake shiga ba gidansu za ka zo kuma in ka zo gidansu idan za ta fito za ta fito da wani muharraminta ne ko a gaban babanta ko a gaban babanta ko a gaban yarta ko kanwarta kanwar kuma ba irin wannan ya cito ba yar mutsila wadda za a yi kis ma ba ta san me aka yi ba a'a yar jarida ake so yar jarida wadda idanuwanta suna nan kyar kamar yar bebi to irinta ake so tattara kota wadda duk abin da aka yi ko an lallashe ta sai ta faɗa ta ce dama dai talata ce ta ce kada in faɗa amma kuma za ta faɗa ɗin kaga ta gama to ta abin da ake so ke. ashe idan kuka gane wannan to ita kuma fa in ta tashi fitowa akwai wani kuskure da ake wannan kuskuren kuma yana faruwa cikin mu ne mu da ke cewa ahli sunna shine ka je ganin ya wai kuma sai ta fito da hijabi da niqabi da safa hannu da ta kafa a'a ba haka ake ba ahli sunna ku gyara ya ga yarka ya ce yana so kullum tana wucewa da hijabi da niƙabi dama bai taɓa ganin ta ba saboda nagarta halayen ya gani ga hijabi ga zuwa islamiyya don haka bai sanya take ba sai ya nemi izini zai zo ya ganta to in zai zo ya ganta kana zaune a wurin ko uwarta na zaune ko wani muharraminta to a ran nan fa ba hijabi za ta sawo ba ran nan ba safa ran nan ba niƙabi sai ta yo gayu amma ba gayu gayu irin na arna ba yawwa don so ake ya ganta ya ga abin da zai ja hankalin shi don ya aure ta in ta fito da shareren hijabi <laughs> eh, duk an taɓo musu inda suke so ne a gani duk an taɓa musu inda suke so ya ma ba ku kuna miko sadaka kuma kada in juye daga baya <laughs> jama'a mun gane saboda haka sai ta zo a zauna jabiru da ya gaba zawara yana so annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ganta ya ce ya ce je ka dube ta da kyau yauwa za ka je ka dube ta ne da kyau kallo eh sai a kowane abu game da idanun mutanen madi ka je ka dube ta da kyau ya ce da abu ya abu wani lokacin sai ya tafi angosi ya laɓe a jikin bishiya in ta fito ta saki jiki don ta san ba saurayinta a wurin inda saurayinta wani lokacin tana dan natsuwa haka tana to yana son ya ga yaya hakikaninta yaya mataninta yake ba tare da sharhi ba shine sai je makale jikin bishiya yana kallanta ta gayu yana cewa i'm a lucky guy kai na dace ye eh? to haka ake so ya ga wadda zai aura don ya ƙara natsuwa nan da nan da an ce sadaki sai ka ji ya ce yana da wasu bunsurai kamar maza a je kasuwa a sayar da su hada sadaki amma ya zaganta a hijabi sai ce to masha Allah wani ga wani ustazu ne yake tambaya ya ce wai yarinyar da yake nema ya take yana tambayar kanwashi ta kwatanta mishi yadda take ya taba ganin ta ba da in ya zo tana hijabi da niƙabi da safa hannu da ta kafa ne yake tambayar kanwashi cewa wannan yarinya da nake nema ya take yana dan son ya ji labari dan ya kara kazar kazar ko kuma ya dan yi baya ba in ka je ganin ta kuma ba maka ba fa za ka iya koma ka ce to alhamdulillah ka ganta Allah ya saka da alkhairi ko ka faɗi saƙon ko kuma in ka ji nauyi sai ka aiko cewa wane ya ce yarinya nan da ya gani masha Allah Allah ya sa albarka sai dai bata kwanta mishi a rai ba babu laifi yau aje a haifi ɗan da ba ido in yi karafa jama'a su ake in za ka auri mace ka auri mace wadda za ta kwantar maka da hankali eh ba a hana ka ba ko da aka ce ka zaɓi mai addini amma kuma ana son ka dubi irin test ɗinka wace iri kake so ita ma ba a tauye mata yanci ba ta dube ka da kyau musulunci shine addinin da ya zo da kula da haƙoƙin kowa jama'a shikenan to tayi tayi eh, shikenan sai a fara maganar sadaki